Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke kuma si. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voa voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a tara ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. Shirye-shirye sun kankama na hawan arfa a maka inda miliyoyi ke aikin hajin wannan shekara. Kasar India ta sassauta abubuwa yau a Kashmir don baiwa al'ummar musulmi damar zuwa sallar Juma'a. Yau ma dubban masu zanga-zanga sun shaƙe babban filin jirgin saman Hong Kong don ci gaba da zanga-zangar nuna ƙin amincewa da shirin aika su China don a rinka yanke musu hukunci. Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani daga kakakin kungiyar musulunci ta shi'a akan sharaɗan da gwamnatin jihar kaduna take so kotu ta gindaya wa shugaban kungiyar sannan za ku ji rahoton da wakilin murya amurka ya haɗa mana a kan layyar bana a jihohin adamawa da taraba da ke arewa maso gabashin najeriya bayan nan za ku ji cewar a jihohin oyo da osun hukumar kwastam ta najeriya ta cafke wasu kayayyaki wanda kudinsu ya kai kimanin naira biliyan 23.8 bayan nan mahmud lalo zai gabatar da shirin duniyar amurka sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Shirye-shirye sun kan kama domin hawan arfa a aikin hajjin wannan shekara da miliyoyin musulmai ke gudanarwa yanzu haka a Saudi Arabia. Sama da musulmai miliyan biyu ne ke aikin hajjin wannan shekara. A yau ne mahajjatan suke shirin fara hawan arfa gobe. Aikin haji dai na ɗaya daga cikin manyan shika shiken musulunci kuma ibada ce wadda ake buƙatar kowane musulmi mai wadata da ƙoshin lafiya ya yi akalla sau ɗaya a rayuwarsa. daga cikin mahajjatan na bana akwai mutane 200 da danginsu daga cikin waɗanda suka tsira daga harbin da aka yi na kan mai uwa da wabi a watan maris a masallacin christchurch da ke new zealand wanda suka tafi a matsayin bakin sarkin saudiya kasar india ta yi sassauci a yau juma'a domin baiwa musulmai wanda su ne mafi yawan al'ummar yankin kashmir daman yin sallar juma'a wannan yankin da ake rikici a kansa tsakanin india da pakistan yanzu ya share kusan kwanaki biyar ba a shiga ba a fita daga cikinsa abinda ya tsinke cuɗanyarsa da duniya an baiwa musulmai damar yin sallah a unguwanninsu babu wani takunkumi akan yin haka a cewar bill singh babban sufetan 'yan sandan kashmir a hirarsa wato a hirar shi da kamfanin dillancin kasar faransa na afp Firaminista Narendra Modi ya yi wa 'yan Kashmir alkawarin cewa wannan sabon yanayi ne a sanadiyar matakin da gwamnatinsa ta ɗauka na sauya matsayin yankin da maido shi ƙarƙashin ikon gwamnatin ta India. Yau ma dubban masu zanga-zanga sun sake cika babban filin jirgin sama, sama na Hong Kong a karo na biyu cikin makonni biyu don ci gaba da janyo hankalin duniya ga mawuyacin halin da suka shiga da kuma daɗa nuna rashin amincewarsu ga wani sabon shirin doka da ake son gabatarwa. rahotanni sun ce harabar wurin tarban matafiya na filin jirgin ta cika makil da mutane waɗanda ke ta kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe suna cewa a 'yantar da hong kong don ƙarfafa gwiwar masu zanga-zangar. ko da yake kuma sun tabbatar da sun bar isasshiyar hanya da matafiya za su iya shigewa bayan sun sako daga cikin jiragen da suka kawo su haka kuma masu zanga-zangar sun yi ta rarraba 'yan takardun da ke dauke da sakonni tare da jakankuna da aka yi rubuce-rubuce a kansu a cikin turancin ingilishi da harshen madarin na china masu zanga-zangar dai har yanzu suna nan daram akan matsayinsu tun lokacin da suka soma wannan zanga-zangar a ranar tara ga watan yuni na wannan shekara na neman a janye wani shirin doka da ke neman rinka hannunta masu laifi wato hukunta masu laifi na hong kong ga china don a yanke musu hukunci a can waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc kudurin da hukumar samar da abinci ta duniya ta ɗauka na na dakatar da kai tallafin abinci a kasar yemen ya jefa mutane da iyalai da yawa a cikin matsanancin hali irin mutanen da yawan da wannan lamarin ya saka a halin tsaka mai wuya sun hada da wani balarabe mai suna muhammad qaid wanda ya ce shi ma fi damuwa game da jaririn da aka haifa mishi kwanaki hudu kacal da suka gabata ko, bayan jaririn ko bayan jaririn muhammad yana da wasu 'ya'ya bakwai da yake tunani yadda zai ciyar da su muhammad kaid na cikin dubban mazauna sana'a babban birnin kasar ta yemen da suka wato da suka jima suna dogaro akan abincin da kungiyoyin bada agaji na kasa da kasa suke kawowa a wannan kasar ta wato a wannan kasar da tun shekara ta 2014 take fama da masifar yaƙi sai dai hukumar samar da abinci ta duniya ta ce mai yiwuwa ne a cikin makon gobe za a dawo a ci gaba da aikin kawo abinci da mutanen birnin sana'a akalla 850 suka dogara a kansa. 'Yan sanda sun ce wani mutum wanda ke dauke da bindiga kuma yana sanye da silke ya shiga wani shagon wato ya shiga wani shagon Walmart da ke jihar Missouri da ke yankin tsakiyar yammacin Amurka jiya Alhamis. 'Yan sandan garin Springfield sun ce mutane sun tsorata da ganin mutumin amma bai yi harbi ba kuma babu wanda ya yi rauni. Wani dogari mai aikin kwana-kwana ne ya tsare mutumin har sai da 'yan sanda suka iso. wannan al'amarin ya faru ne kwana biyu bayan harbe-harben da suka auku na mai kan uwa da wabi da aka yi a wani shagon walmart na el paso da ke jihar texas inda mutane 22 suka rasa rayukansu da kuma wanda ya auku a birnin dayton na jihar ohio inda a nan ma aka yi asarar mutane tara. Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A ranar Litinin ɗin da ta gabata biyar ga watan Agusta na shekarar 2019 babbar kotun kaduna ta baiwa shugaban kungiyar shi'a sheikh ibrahim alzazzaki da matarsa damar zuwa asibiti a kasar india to sai dai gwamnatin jihar kaduna ta shigar da kara a babban kotun ta kaduna tare da neman izinin kotu ta sanya wa alzazzakin da matarsa wasu tsauraran matakai akan zuwan nasu kasar india wakilin muryar amurka nasiru adamu el hikaya ya jiyo mana ta bakin kakakin kungiyar ta imn muhammad ibrahim gamawa a kan ya suka ɗauki waɗannan sharaɗa muhammad ibrahim gamawa kana ɗaya daga cikin masu magana a madadin kungiyar imn da malam ibrahim elzazzaki ke jagoranta ga waɗannan sharuɗa da gwamna nasiru rufa'i ya fitar guda mm. bakwai mm. kan tafiyar shi malam elzazzaki da matarsa zinatuddin zuwa new delhi mi mm. martanin ku kan waɗannan sharuɗa to kamar yadda babban lauyan mu ya faɗa wanda ke kare malam femi falana ya ce wannan magana sauki burutsu ne maganan mutum ne wanda mulki ya rufe masa idanu in ban da haka in dama zai iya bada sharuɗa to me yasa ya je kotu me yasa ya kai karan malam kotu ada sai ce ba ruwan kotu da bawa malam izini shine zai shimfida ka'idodin da ya ga dama to wannan maganan mutum ne wanda kiyayya ta rudar da shi sannan kuma giyan mulki ta kwashe shi idan muka ɗauki abun ko giyar mulki ko ba giyar mulki kusan dama da gwamnatin kaduna ake wannan karar hmm. ah, zan iya cewa gwamnatin kaduna kuma yadda lauyoyi suka faɗa tana da ikon ta ɗaukaka kara zuwa kotun ɗaukaka kara ito eh ɗaukaka kara ma bai da amfani domin an ce an taɓa yin wannan zamanin soja wani soja da aka zarge shi da juyin mulki ana tuhumansa sai ya kai kara akan yana neman ya tafi kasashen waje sannan kotu ta ce ya je kuma dole gwamnatin soja na wannan lokacin ta yi biyayya ga kotu to yanzu dai wannan doka ita ce a ƙasa sannan kuma akwai gyaran kundin mulki tsarin mulki da aka yi a 1917 tun ma lokacin 'yan mulkin mallaka na aka ce lallai akwai tabbacin an ba da izini ma wanda yake da rashin lafiyan da ba za a iya yin Maganin sa a cikin kurkuku ba a kai shi ko ina a faɗin duniya domin ya samu magani. Mahmud Ibrahim in mun duba ma waɗannan sharuɗa za mu ce ma babban abin da suke so su nuna shine kada shi malam Ibrahim el-zazzaki ya samu ko ya nemi mafakar siyasa a India watakila ta can kawai ya je ya rashe gidawa saboda gudanar da ko ci gaba da shari'a nan. Me yasa ba za ku ba da tabbacin cewa in ya je zai dawo ba? Mu ma ƙananan tsaki muka kasa gudu, ai muka ƙi mu gudu muka dake. muka cije muka tsaya muka jajirce balle jagoran tafiya wanda ya taba cewa ko janar ne aka ce masa zagzaki zai gudu ya san karya ne ba allah da aka zo aka kewaye gidansa ana ka fito in ba haka ba za mu rusa gidan ya ce shi ba zai fito ba sai dai sai abin da suke so ai zagzaki ya fi karfin gudu zagzaki ba wanda zai gudunmuwa a faɗin duniyan nan a dawo a yi ta shari'a mu da ya samu lafiya amma batun gudu ka ai kamar yadda na ramba da yake cewa bawo mai gudu sai yara malam ko ya wuce gudu mu ma almajiransa ba mu gudu ba balle shi wata majiya tana nuna mana ma tamkar shi eh, zazzaki da uwar gidansa kamar ba su ma ji ma abin da malam nasiru ya rufa ya faɗa ba kamar sun ma kammala shirye-shiryen su ma na tafiya indiya ne watakila ma kafin mu sa shirin nan ba mamaki ma magana tafiya su ta tabbata to in ta tabbata za mu gaya muku amma da yanzu kam da ba a tafin ba amma da in an tafin za mu faɗa muku a gaida nasiru adamu el hikaya yayin da ake shirye-shiryen bukukuwan babbar sallah a fadin duniya a jihohin adamawa da taraba da ke arewa maso gabashin najeriya da alamu a sallar bana ya zo wa mutane da rashin kuɗi yayin da farashin raguna yake kara hauhawa wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya haɗa rahoto da lamun dai sallar laihan na bana ya ko zo ne a wani yanayin na rashin kuɗi a hannun jama'a yayin da a bangare guda farashin raguna ba yabo ba fallasa kamar yadda na tara a kasuwar dabbobi na yola da jalingo da farko da na garba jibo ina ciyaman kasuwan awaki jimeta bypass to bana ga kaya dai mun zo mun kawo kaya gashi nan kuma ba farashi sosai kayan har yanzu dai ba zo ana saya ba da sosai kayan yana da sauki kuma da nashi mai karami akwai mai babba akwai duk bayan da babu eh baran nan wahala muka sha gaskiya mun yi asara ne a kasuwan nan muna rago da zaka rasa dubu ashirin dubu talatin gaskiya ba mu fata irin kasuwan baran nan baran nan mun sha wahala ne gaskiya asara akai ba riban da aka ci a kasuwan nan eh, yanzu dan farashi kaɗan akan dan kaga baran an rage kuɗin ne ma aka sayar ba wai riba na aka ci ba rage aka yi aka sayar. Sunana Jamilu Inuwa sakataren tike. Eh to ba abin da za mu ce sai dai mu Allah godiya alhamdulillahi wadana kukan dai gari ba kudi to jama'a suna kokari kuma dabbobi suna da sauki tunda mai kaman dubu ashirin dubu sha takwas sha bakwai har sha biyar ma zai iya laye zuwa sama shi ragon dubu sha biyar har ga Allah tsakani da Allah ba ragon a zuwa gani ba don ragon dubu sha biyar in a baya can kaman bara ana samun rago na sha biyar nan da zaka saya bai wuce ka saye shi dubu goma sha biyu ba dubu goma sha to amma bana gaskiya su ne ma masu tsada don su ne na talaka su aka fi saya to sai dai yayin da kasuwar dillalan raguna ke ƙara buɗuwa a yanzu su ko talakawa 'yan raba naka wadata mu sun koka ne game da halin da ake cike yi. sunana muktar salihu gaskiya dabbobi babu sauki su masu dabbobin in sun dora buri akan dabbobi gaskiya eh to gaskiya daga satin da ya shige dabbobi sun yi sauki har zuwa jiya da safe amma da rana daga jin labarin an soma biya gaskiya sun tsawanta ma dabbobi kuɗi zuwa yau din suna ji ana biyan leaf grand din tun daga jiya da rana gaba ɗaya farashi ya canza a kasuwanni gaskiya mu talakawa mu muke jawa kanmu su manya a gwamnatance sun yi iya dubawa bari su tsawakawa talakawa kowa ya samu yin layya amma tsakanin mu mu mu talakawa masu sayarwa da masu saya sai aka tsawantawa dabbobi kuɗi sai ya tsada to in aka yi wasa za a kuma abun da ya faru shekaran da ta shige ya zuwa yanzu hukumomin tsaro na cikin shirin ko ta kwana domin tabbatar da doka da oda kamar yadda suleiman baba da ke zama kakakin rundunar tsaron farin ta civil defense a jihar adama ya bayyana harkar sallah da take gabanmu rundunar najeriya ta tsaro da ba da kariya ga farar hula wato nigeria security and civil defense ko adamawa state command ta riga ta shirya wajen tabbatar da ta sauke nauyin da aka dora mata na ba da kariya ga dukiyoyi da kuma rayukan al'umma lokacin idan da sallah a halin da ake ciki eh, kwamanda na rundunar jihar adamawa kwamandan uh, nuruddin abdullahi ya ba da umarni a kan jami'ai da muke da su da kuma waɗanda uh, amscot da muke kiransu duk gaba ɗaya a riga an ba da umarni kowa ya fito kwanmu da kwarkwatanmu mu tabbatar da cewa an yi hidimar sallan nan cikin lafiya mun sauke nauyin da aka dora mana. Shi ma da ke karin haske kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama dsp suleiman groje ya ce sama da 'yan sanda dubu biyu ne ma aka baza domin tabbatar da doka da oda a lokacin bukukuwan sallan. rundunar 'yan sanda na jihar adama sun ɗauki matakai sosai domin mun deploying jami'an 'yan sanda dubu biyu da dari biyu da goma sha shida. Sannan kwamishinan 'yan sanda ya umarci jami'i na anti-bomb domin su share kowane inda za a yi sallah su tabbata suna wurin 8 hours kafin a soma. Wannan a fadin jiha ne ko kuma duka fadin jiha? A wannan gaba a fadin jiha ne. In iya magana dai kan ce wai sallah bikin rana ɗaya ta ko wuce tabar wawa da bashi. Ibrahim AbdulAziz, Aziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz. To a jihohin Oyo da Osun hukumar kwastam ta Najeriya ta cafke wasu kayayyaki waɗanda kuɗinsu ya kai kimanin naira biliyan 23.8 a cikin watanni bakwai. Wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambol ya aiko mana da ƙarin bayani. Hukumar kwastan ta Najeriya mai kula da jihohin Oyo da Osun ta kama kayayyaki da yawa na miliyoyin nerori. Alhaji Abdullahi Zulkibli Argungu shine kwantarolan kwastan mai kula da jihohin Oyo da Osun. Abubuwan da muka kama sun hada da shinkafa wadda ake kira Rice ta waje tsakanin a watan janairu zuwa yau mun kama buhu dubu shida da sittin da bakwai. Mun kama mai wannan da ake ce ma ororo vegetable oil. Man girki. Man girki. jarka 730 lita mai lita 25 mun kama bel na gwanjo 39 mun kama tsaifin tayoyi sakawan tayoyi wanda ake saidawa guda 966 shuga buhu 50 atamfa bandu 6 motoci 93 duka waɗannan kayayyaki da kalli sufa kudinsu sun kai nawa kudinsu ya kama miliyan 210 da goma da da naira biyar da uku da kwabo 66 a ina kuka kama waɗannan kayayyaki wasu daga cikin kaya wasu daga cikin waɗannan an kama su a can boda area can gaban shaki kishi oboho ibeti a can cikin daji saboda daga waɗannan garuruwan zuwa boda area wanda shine odo kana tafiyar awa biyar baka kai karshen Nigeria da benin ba kuma hanyar ba kyau so sun san hanyoyin ko ina biyu suke su bi mu bi wanda allah ya sa muka samu mu kama haka ne muka samu kaya wannan shinkafa man girki tayoyi da tufafin gwanjo da dai sauran kayayyakin da kuka kama ko suna da wata illa idan aka ci ko aka yi amfani da su ga adama. yanzu kamar gwanjo ai ba sai an gaya kowa ba na daidai in ba afirka an mai da afirka kasar da ake iya zuwa a kawo komai ba baka san wanda ya amfani da nan ba wani mai lafiya ne mara lafiya ne matacce ne baka san kowaye ba yanzu mun ma lalace har da pant wanda an kai amfani da shi da brizaya duk ana tuna cikin gwanjo da ke kawa sai kowa ya san wannan illa ne ga dan adam yau ka dauki wannan kai ka sa a jikinka shinkafa wani lokaci shinkafan nan ta daɗe aje ta ma wuce lokacinta amma a yau a ƙauye mutum nawa ne zai iya karantawa ya gane cewa wannan shinkafa ta yi expiring ko ta wuce lokacinta ya ka da kaga shinkafa shinkafa ce kawai kowa ita ce kawai mutane nawa kuka kama mun kama mutane 35 biyar suna kotu talatin an yi belin su ana bincike a ƙarshe ko akwai wani sako ga jama'a musamman masu sumoga eh, sakon ɗaya ne a kullun namu faɗakarwa kuma 'yan jarida su masu taimaka sarakuna su ba da goyon baya kasuwanci ne mafi yawa bale waɗanda ke boda area Najeriya kusa da boda kowa ya ɗauka kasuwancin da ya gada ne sarka bai san wani kasuwanci da zai yi jin ma suke kamar ka zo ne ka kashe su don kana son kada su ci abinci kuma duk ba haka bane Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya Ina mafita a gaida Hassan Umar Tambuwal. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan yana ci a karfe sha ɗaya da minti ashirin na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniya Amurka na wannan mako zai tattauna ne kan takaddamar cinikayya da ake yi tsakanin Amurka da China. Lamarin da a makon nan ya ɗauki wani sabon salo har ya sa kasuwannin hannayen jari a nan Amurka suka faɗi bayan wasu matakai da China ta ɗauka. Sunana Mahmud Lalo. ba a tsakiyar makon nan ne hannayen jari suka faɗi a nan Amurka bayan da China ta ɗauki wasu matakai a ci gaba da takaddamar da ke wakana tsakaninta da Amurka ciki har da karya darajar kuɗinta na yuan. A ranar Talata da ta gabata, mai ba da shawara kan harkokin tattalin arziki a fadar White House, Larry Kudlow, ya faɗa wa manema labarai cewa har yanzu shugaba Trump yana so ya cimma matsaya da China. The president's view has always been Matsayar da shugaba Trump ke ɗauka a tattaunawar da ake yi ta tsakani da Allah ce a kodayaushe, muna kuma so mu ci gaba da wannan tattaunawa da cana. abinda shugaba Trump ke yi mataki ne na kare tattalin arzikin Amurka. To gabanin hakan ma'aikatar harkokin kasuwancin China ta bayyana cewa kamfanonin kasar sun daina sayan kayayyakin amfanin gonakin Amurka. hakan kuma martani ne kan wani mataki da amurka ta ɗauka a makon da ya gabata na saka sabbin kudaden haraji kan kayayyakin china waɗanda kudinsu ya kai dala biliyan ɗari uku. bill adams masani ne a fannin hada-hada kudade a bankin pnc da ke nan amurka It's a tough year for agriculture in the United States. Uh, I think the effect of prolonged uh, Wannan shekarar ta zo wa fannin noma da uh, sarkakiya uh, na ga lokaci mai uh, tsawo da aka kwashe ana takaddama haraji da cana ya shafi kayayyakin amfanin gonakin Amurka. Abin da cana ke yi shine tana faɗawa masu sayan irin waɗannan kayayyaki na cikin gida da su nema a wani wuri daban da za su saya kayansu. To Amurka dai ta ɗauki wani mataki na samarwa da manomanta da takaddamar cinikayya ta shafa tallafin dala biliyan sha shida shugaba trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa a shirye yake ya kara ba da kudaden masu biyan haraji ga manoman a shekara mai zuwa a ranar litinin ta gabata amurka ta ayyana china a matsayin mai cokin takardun kudade ta kuma yi gargaɗin kai ta kara hukumar ba da lamuni ta duniya wato imf har yanzu dai ga bill adams a hirar da aka yi da shi ta kafa sadarwa ta Skype. The week's events have been a tangible escalation of uh, the U.S.-China trade conflict, but they haven't really been a Abin da ya faru a wannan uh, makon ya ƙara ruruta wutar uh, takaddamar cinikayya da Amurka da China ke yi, uh, amma kuma wannan ba wani abin mamaki ba ne. Dukansu wato Amurka da China sun yi ta ɗaukan matakan ramuwar gayya da suka ruruta wutar takaddamar. Akwai alamar kowannensu jira yake yi ɗaya ya miƙa wuya. both governments seem to be waiting for the other to make concessions. Baya ga illa da take yi ga fannonin hada-hadar kudaden kasashen biyu waɗanda su suke da tattalin arziki mafiya karfi a duniya. Takaddamar cinikayyar na mummunan tasiri ga tattalin arzikin kasashen biyu da na wasu kasashen duniya da dama. A wata mai zuwa ake sa ran wata tawaga daga Beijing za ta kawo ziyara nan Amurka, inda za su gana da wasu jami'an gwamnatin Amurkan. To wani labari na daban da ya shafi Amurkan shahararren marubuciyar nan tony Morrison ta riga mu gidan gaskiya. Ta rasu ne a ranar Litinin tana mai shekaru 88. Wata takaitacce sanarwa da iyalanta suka fitar ta bayyana cewa Morrison ta rasu ne bayan 'yar gajeren rashin lafiya tana kuma zagaye da iyalanta da abokanai. Ta kasance mace bakar fata ta farko da ta karbi lambar yabo ta Nobel Prize a fannin rubuce-rubuce. morrison ta kuma taɓa lashe kyautar pulitzer a shekarar 1988 da littafin da ta rubuta mai taken beloved wanda ya kunshi labarin wani bawa da ya gudu daga wajen ubangidansa ta kuma yi aikin malanta a jami'o'i irin su howard da yale da princeton inda ta yi ritaya a shekarar 2006 masu haro da aka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da arash arabasadi da ya haɗa ainihin rahoton sai julie latest gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce abin da ya faru tsakanin jami'an sojojin Najeriya da kuma 'yan sanda a jihar Taraba wani abin tur da Allah wadai ne. Kuma hakan ya fito da barakar da ke tsakanin jami'an tsaron kasar mu. Dama jami'an sojojin Najeriya sun raina 'yan sanda kasancewar lokutan da dama sukan cima jami'an 'yan sanda zarafi don haka bai kamata hukumomi su bari wannan abin ya tafi a matsayin kuskuren aiki ba ya kamata a hukunta waɗanda suka aikata shi domin ya zama darasi ga sauran jami'an tsaro sai kuma saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga alhaji abbas baffa cilede ya ce ina taya 'yan uwana al'ummar musulmin duniya mahajjatan bana fatan yin aikin hajji lafiya da kuma sauran musulmi waɗanda ba su samu ikon zuwa ba allah ya ba su damar zuwa ƙasa mai albarka da fatan al'ummar musulmin duniya za su yi sallah lafiya cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali tare da iyalansu to jama'a ku ci gaba da aiko mana saƙonninku da ra'ayoyinku muna godiya mu huta lafiya ai sallah lafiya. thank gaida Binta a Yaro da wasiƙun masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma a takaice. Shirye-shirye sun kan kama domin hawan arfa a aikin hajjin wannan shekara da miliyoyin musulmai ke gudanarwa yanzu haka a Saudi Arabia. sama da musulmai miliyan biyu ne ke aikin hajjin wannan shekara a yau ne mahajjata suke shirin fara hawan arfa a gobe kasar india ta yi sassauci a yau juma'a domin baiwa musulmai wanda su ne mafi yawan al'ummar yankin kashmir damar yin sallar juma'a wannan yankin da ake rikici a kansa tsakanin india da pakistan yanzu ya share kusan kwanaki biyar ba a shiga ba a fita daga cikinsa abin ya tsinke cuɗanyarsa da ta duniya. yau ma dubban masu zanga-zanga sun sake cika babban filin jirgin saman hong kong a karo na biyu cikin makonni biyu don ci gaba da jawo hankalin duniya ga mawuyacin halin da suka shiga da kuma dada nuna rashin amincewarsu ga wani sabon shirin doka da ake son gabatarwa. kudirin da hukumar samar da abinci ta duniya ta ɗauka na dakatar da kai tallafin abinci a kasar yemen ya jefa mutane da iyalai da yawa a cikin matsanancin hali. irin mutanen da wannan lamarin ya saka a halin tsaka mai wuya sun hada da wani balarabe mai suna muhammad qaid wanda Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Chan. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.